Na tambayi kakakin hirkutar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko ta suke ganin sabbin hararen sarika noke da mayakan Boko Haram ke zafawa yan kwanakin nan, musamman duba da yadda ake ganin kamar an gama da su. Dama shi lamurra na ta'addanci kamar da muka bayani da bayan ko mutum ɗaya na ɗaya nan. Ba wai dun suna nan dun na su gwada cewa kamar ainihin suna nan wurin domin duk mai tsoro shi ke yin kwanta barkona ai. Don mai tsoro zai to gaba ga ɗari. Kuma sannan duk abin da muke tun da zuwa sun kawo ainihin alaka wannan ɗan uwan suna cin kasuwanni da ah, hanyoyin da aka buɗe babu wani abun da an yau kana wanda yau kuma wani abu ne wanda in Allah da mutan ah, mun ɗauki dukkan matakan zan ɗauka mu mutumar shi bai ƙara aukana ba. A cewar masanin tsaro iya komanda baba gamawa ire-iren harin saraka noke da ake gani a 'yan kwanakin nan a yaƙi irin na ta'addanci daman ba sama abu ne ba. Wayannan abubuwa yanzu tun da aka farnake su suka baje to abin da za su yi shine su rabu zuwa sakuna-sakuna kwanton ɓauna ga dukkan ah, dakarun mu idan suka zo suna ayyuka ko kuma suna tarakan mutane yi musu ambush wani abu dama a yaki akan samu irin wa'annan abubuwan da za a yi yanzu shine sojojinmu mu hattara suna kula saboda su wa'annan mutane yanzu sun riga sun bazu sun shiga sako sako sun boye a duk lokacin da suka ji musu mutanen mu ko wani abu za su fito ne da karfi ba su afka musu sai dai abin da za a yi a dakarun mu shine su kare kaini sannan kuma a samu sahihin intelligent report yadda duk inda wa'annan mutane suka domin a yi hattara a tabbatar ba su sake faɗa mutane. Ali ko yan Rashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin sojojin Najeriya. Wato wannan harare da yan Boko Haram suke kaiwa kwanakin nan aikin dama an faɗa cewa wannan abin da sojoji suka yi sun cimma ruwa ne amma ba cin na ƙarfi ba. Duk lokacin da sojoji suka kama wannan kam zero ɗin yi cewa an kama wani ɗan Boko Haram ko gaggan wani kwamandan ɗan Boko Haram a cikin dajin Sambisa ba. Saboda haka mutane su san cewa ba tun da an watsa mutanen nan dole ne akwai contact in attack da ya kamata a soma samu. cikin sati ɗaya sun kai hari ya fi bakwai. Kuka ga abin da ya faru ran Asabar ɗin nan idan ka duba wannan jejin da ake kira Koro Waso wato wani jeji ne wannan Koro Waso wannan jejin ya haɗu daga Dambuwa wani jeji da ake kira Kafa ya shiga cikin Sambisa har ya je shiga wani wurin kungin daji da ake kira Gafa yanzu ana zaton cewa duk ɗan Boko Haram da aka kora wannan kam zero sun je Gafa ne suna zaune a wurin wato wajen Mandara Ko Kowane mataki rundunar sojojin Najeriya za ta ɗauka ga kakakinta Birgediya General Rabi Abubakar. dokar. Duk matakin da dace za a ɗauka ba a ɗauke Allah ya domin a tabbatar mun karanta nan daga hannun nan eh, mugayen mutane. Ila aka kamta su ma su ƙara ainihin buɗe mun su ƙara haɗa kai da jami'an tsaro domin su tabbatar cewa sun ba da dukkan wani bayani wanda zai kai ga cin manufarar duk abin da muke. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.